أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يا ما كمر كلهم Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya ibn malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa fa'latun limarratin ka jalsa وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بالتل مرة في خير ذي السلاسل كالمضمرة وشذ فيه هيئة كالخمرة وشذ فيه هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها كفاعل سجل كفاعل سج اسم فاعل إذا كفاعل سج اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو قليل في فعلت وفعل وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشر وأفعل فعلان نحو أشر ونحو صديان ونحو الأجهر ونحو ونحو الأجهر نعم muna nan cikin bayani akan abniyatul masadir wato ainihin ma'aunai na masdar akwai abin da ake kiran shi ismul marra akwai abin da ake ce da shi ismul hai'a ma'ana ismul marra shine abin da ya nuni akan aiki so ɗaya shi kuma idan ya kasance fi'lin thulathi ne to zai kasance fa'latun misali kamar ka ce da'autu da'awatan sharibtu sharbatan darabtu darbatan in ya kasance sulasi ne to duk abin da ya kasance fa'la ana kiran shi ismul marra kamar jalsatun to idan ko hai'a ne kana so ka yi bayanin yadda shakalin abun ko sifansa yake to sai ya zama fi'la muna fahimta kamar ka ce sharibtu shirba jalastu jilsa darabtu dirba kana bayanin irin yadda kai duka muna fahimta amma fa duk bayan da muke in ya kasance fi'ilin sulafi ne shine ma da yake cewa wa fa'latun limarratin kajalsa ma'ana abin da ya kasance ala wazni fa'la to ana kiran shi ismul marra kamar misalin jalsa wa fi'latun li hay'atin jilsa. yani in ko kana son kai bayanin hay'a ne sifa shakali to sai kasance ala wazni fa'ila muna fahimta to malam ya kawo mana bayani ne akan fi'li in ya kasance sulati to malam in ya kasance fauqa salatati ahruf yaya abun yake sai ce idan ya kasance fi'lin fauqa salatati ahruf ne to kawai abin da zaka yi sai ka ƙara tawuna karshen sa misali kamar menene masdarin akrama ikram to in kana so ka yi bayanin marra sai ka ƙara tawun kai a karshen sa sai ka ce akramtuhu a ikramatan muna fahimta aqta'tuhu iqta'atan ajlastuhu ijlasatan zama daya muna fahimta dahrajtuhu har دحراجة har حرجامة za ka ƙara tawa na ƙarshe muna fahimta to amma an samu a ismul marra koko ko ismul hai'a da ya zo fauka amma kuma sai ya zo ala wazni na fadar wancan da auki da watan na bai zama kullu mutlaq ba ne ai nawo nawo kake magana mu nan yanzu mun fara shiga ne babu ne na sarf idan nahwu ne zaka ce maf'ulun mutlaq ai shi ma a can kana cewa al-mubayyin lil adad hmm, domin kashi uku ne hmm. akwai mubayyin lil no akwai mubayyin lil adad akwai muakkid lil amil hmm. to in kace darabtuhu darban muakkid lil amil amma darabtuhu darbatan mubayyin lil adad ka gane to asar nan darbatan ismul marra ne amma annahu maf'ulun mutlaq ne a ya saba ma ainihin abin da ya kamata ya zama yana asalin sa da muka koma yana nan fakas lafi to kuma tun da fauka sulasi ne kamata yayi a kawo wazanin sa a kara mashi tawul amma kuma sai aka bashi wazanin sulasi mujarrad aka bashi akan wancan aka bashi akan wancan wannan shine kuskure da muke bayani shine ma da yace fi ghairi salati in fa bai kasance da hurufai uku ba to bital marra in kana so ka yi bayanin ismul mara to kala sai ka ƙara kawo na ƙarshen wannan wazanin وشذ فيه هيئة أما كما اسم الهيئة يازو شاذي كالخمرة مو فهمت خمرة على وزن فعلة أبو نعم ديك للثلاثة أما أصل إنسا اختمرت المرأة منا فهمت أبو تو تجي اختمارة أما زيك اختمرت المرأة خمرة قاشي فعلا فوق ثلاثي ني اما كما وزن امباشي وزن ثلاثي تو wannan shazi ne ala عندها تو سي ابنية اسماء الفاعل والمفعول والصفات المشبهة بها اسم الفاعل إذا فعلية كسن ثلاثيني مجرد متعدي to yana zuwa ala wazni fa'il idan ya kasance sulasi ne mujarrad sannan muta'addi muna fahimta ko ko a'a ya kasance sulasi ne mujarrad amma lazim misali kaman shariba sai mu ce sharib ismul fa'il kenan daraba ضارب ركب راكب muna fahimta gaza sai mu ce gazin ko kuma gazi rama sai mu ce ramin ko kuma rami da'a sai mu ce da'in da'i to sai ma ka fa'ilin wato kaman wazanin fa'il sughis mafa'ilin ka cirato ka samo ismul fa'il bai ma'ana kamar yadda kaga wazanin fa'il to nemo ismul fa'il da irin wannan wazani amma yaushe idza min di talatatin in ya kasance daga fi'li ne sulasi mujarrad متعدي ولا فهمت يكون يغنت كغذا كما مثال غذا كوكما غذا غا ذن كوكما غا ذن مي كو غازي كو غازي منا فهمت بمعنى اسم فاعل wannan misalin ai isul manqus ne ko dai ka share yawo na karshen sa ko ka bar yawo misali raja sai ka ce raji ko kuma ai shine kaman ghaza ghazin ko kuma ghazi duk dai fa'il din ne muna fahimta to idan ya kasance shi sulasin ala wazni fa'ala ne ko kuma fa'ila kuma ya kasance muta'addi misali ga shari ba ala wazni menene lazim ne ko muta'addi muta'addi raki ba ala wazni me lazim ko muta'addi muta'addi kaga sai mu ce raqib sai mu ce shari muna fahimta kamar daraba ala wazni me muta'addi ne ko lazim muta'addi da haka sai mu ce me ضارب نصر على وزن مي متعدي ne ko lazim sai da aka sai nasir to idan fi'ili ya kasance fa'ala ko fa'ila muta'addi ne to ismul fa'il din sa ala wazni ne in har ya kasance sulasi ne muna idan ya kasance sulasi mujarradi muta'addi ko ya zamo ala wazni fa'ala ne ko fa'ila ne to ismul fa'il din sa zai kasance ala wazni fa'il to yanzu sai mai bayani akan fa'ila wanda ya kasance lazim ne da kuma fa'ula muna fahimta shi fa'ula wanda shi dama lazim ne alal itlaq lazim ne to idan ya kasance fa'ula ne to baya zuwa fa'il kaman karo ba ba za ka ce karib ba sai dai ka ce karib jamula ba za ka ce jamil ba sai dai ka ce jamil nazifa ba za ka ce nazif ba sai dai ka ce nazif muna fahimta to in ko ya kasance fa'ila ne lazim shi ma to ba a cewa fa'il amma akwai wasu fi'iloli waɗanda su suka saba kaman anina أمينة على وزن من أني فاعلة لازم يكون متعدي لازم أفع من أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا دوحا وهم أفأمنوا مكر الله دوحك أمينة ينا إيه زوا لازم ينا إيه متعدي ثم بآية تزو شل لازم نم متعدي أفأمنوا مكر الله <laughs> مو فهمت تو كمان سليمة لازم نكون متعدي lazim to ba za a ce salim ba muna fahimta sai dai a ce salim ala wazni fa'il kaman batira ala wazni fa'ila ba za mu ce batir ba sai mu ce batir ashira lazim ne shi ma ala wazni fa'ila ba za mu ce ashir ba sai mu ce ashir sayalamuna gadan manin ashir muna fahimta kuwa to haka kuma idan ya kasance fa'il ɗin din ya lazim ne to ba za a ce fa'il ba yadda muka ce amma kuma yana iya zuwa af'al kaman sawida sai ka ce aswad bayda abyad hamira ahmar muna fahimta ko kuma ya zo a lazim fa'lan kaman sadiya sadiyan atisha afshan zami'a zam'an ko kuma zama'a ana fahimta kuwa to koma kan littafi zamu gane sosai wahwa shi shi waye ban ji wato abin da ya kasance fa'il kenan alazu ne ne kwarai fi fa'ultu wa fa'il a cikin fa'ula da kuma me fa'ila to shi fa'ilan yaushe ne yake zama kaɗan gaira mu'addan in bai kasance muta'addi ba wato in bai kasance muta'addi ba zai zama ya kenan to sai ya zamo fa'il a cikin sa kaɗan ne muna fahimta wani bal qiyasuhu fa'il qiyasin shine fa'il kaman batira sai mu ce batir أشيرا سمو شيء أشير مو فهمت بلا مو شيء باطر بلا مو شيء أشير با قياسه فعل ولا فهمت وأفعل هذا كما قياس انسى ينا يزوى على وزني أفعل كمان سويدة أسود حمرة أحمر فعلان هذا كما فعلان كما أطشاه أطشان صديه نحو أشير فعل انت شنو بي الشراء ونحو صاديان فعل انت شنو بي صاديا ونحو الاجهر فعل انت شنو بي جاهرا منا فهمت كنا خلاصا درسين دفعل دفعل ثلاثي مجردي متعدي اسم الفاعل انسوا نزوه على اذني فاعل amma fa'ula shi ba mu magana sa dama za mu bayanin sa insha Allah a gaba amma fa'ila lazim fa'ila sulasi mujarrad amma lazim to qiyasin ismul fa'il dinsa shine guda uku fa'il af'al da kuma fa'alan mun fahimta yi fa'il af'al da kuma fa'alan wannan shine kulasin darasi <laughs> ina fata mun fahimta na domin galibi lokacin siyakin jumla da ya zo hmm. eh, ai da ma ma'ana ne ke iya nuna mana cewa fi'ilin lazim ne kuma ta'addi in ce shariktu ba san ce daga muta'addi bane da shan aiki ne waye ya sha ni dole da abin da na sha jalastu zama ne ni ne na zauna kalas jumla ta cika lazim ne ka gane ai zahaba rajulu tafiya aiki ne wa ya tafi shi ya tafi jumlan da haka tamma ce na na fa'il ne shi ne kiyasinsa lazimi kuma in har sulasi ne mujarrad ala zini fa'ila to shine fa'il af'al fa'ala wannan shi ne. insha Allah وعليكم السلام وعليكم السلام عليكم نعم أي سبب يتعدى ويتلازم إيه إيه نعم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب